Auzubillahi min asheɗan irrajinmu,bismillahi irraxmanirrahim. Alhamdulillahi rabbi lawani na irraxmanirrahimu,alihamdu na ɗiɗin,iyakan haguwa iyakan saye. Iyahi dina suradar Musa taɓin. Suradar mai zina namta alahim, gairan na zube alahim, molaɓe wani yi na amin. Allahuma Talle ala Sayyidina Muhammadu ne alfate ne ma a ungule ka wale. Ha timinin ma a tsaba da hakki biyu a walhadi ila sura da kal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdari al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yan uwana ahalin wannan majma'a mai taron albarka tun daga farkon nan tsakiyar nan karshen nan na wannan majma'a mai taron albarka muna gaida kowa da kowa gwargwadon girma da allah subhanahu wa ta'ala ya bashi yan uwa da a ah, yau ma dai kamar kullum Allah cikin sa da yardarsa ya bani iko domin na shigo na bada gudunmawa irin namu na kananan almajirai a wannan gida mai tarin albarka yau ga mu ɗauke da wata rantsatsiyar jalabi jalabi ne na ban mamaki yan uwa a daure a wannan jalabi jalabi ne na ban mamaki fiye da yadda mutane ke tsammani wannan jalabi sirri ne na alƙari'a yadda yake ana iya aikin shi kamar kashi biyu in ka so za ka iya rubuta wannan hatimi yadda dai sirrin na yake kowane hatimi ga dai nan kowata aya da hatiminta to idan ka cire shi bayan ka cire shi yadda yake za a kai aikin shi farkon wata farkon wata kowata aya da hatiminta da kuma sunan allah da take dauke da shi to da kuma sunan ruhani da kuma sunan ruhanin ta farkon wata za ka ɗauki aikin nan ka rubuta shi ƙafa ɗari za ka rubuta hatiman na yadda suke ƙafa ɗari kowane ƙafa ɗari ɗari ka sha shi tsawon kwana bakwai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na lillahi wa inna ilaihi za a ga abun mamaki ta inda ba a tsammani Allah zai budo zai fatahi zai baka arziki ta inda ba ka tsammani zai haɗa ka da mutanen da za ka samu alhairai in kai dan kasuwa ne kai ciniki in kai dan makaranta ne alkan makaranta kake yi ka san haɗu da manyan mutane wannan sirri sai an yi shi an gani kuma ba za ka iya ba za ka iya yin shi aikin shi kullum ka rubuta kowane kafa dukan shi kowane aya kafa goma goma ka sa sunan bukatarka a ciki ka yi shi tsawon kwana bakwai tsawon sati daya ka rika sha kullum kafa ɗari kenan ko kowane hatimi da ta kafa goma in kai haka za ka ga abin mamaki ta inda baka tsammani amma in so samu ne mutum ya yi na farkon wata in bai da hali zai iya yi na sati daya insha Allah rabbi za a ga abin mamaki ta inda ba tsammani. wannan sirri dai mujarabin sirri ne sai an yi za a fito a ba mu labari yadda sirrin na yake yi ni ne dai naku har kullum dan karamin kolan almajirin nan naku a sayyade hafizi dan malam da ke garin zaria kaduna state nigeria inda akwai tambaya zai iya yi akan abin da ya shige mai dubu akan wannan sirrika da muka bayar na bar ku lafiya insha allahu rabi